بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزر رسمنا الأريد أشرين دشدا أشكين رياض الصالحين يو أشرين دبير قوة محرم هجرة تدبور الأريد أشرين دكرة wanda ya dace da ranar su dace da wato biyu kenan ga watan biyu shekara ta da 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 215 babu fadli siwak wa hisalin fitra eh, babin da ya zo a kan wato yin aswaki wa hisalin fitra da kuma ayyukan alfitra asiwak alfi'al min al-istiyak wato wannan siga wato shine a sunan aikin ne kuma da kuma sunan abin da ake yin aikin da shi za ka ce istaka istiyakan wasiwakan mutum ya yi asuwaki istiyakan ko kuma ka ce ya yi siwa dukkaninsu sunan aikin ne kuma za ka ce istaka bisiwa ya yi asuwaki da siwak ita kan shi kansa itacen da ake aswakin da shi ana kiransa asiwak kamar yadda aikin ma na yin aswaki din ana kiransa asiwak ma'anar siwak shine wato tsabtace tsabtace baki wanda ya hada da tsabtace wato haƙora da da dasashi da harshe da itace ko duk wani abu mai duk wani abu wanda yake mai kaushi wanda yake zai iya tsaftace baki da abin da yasa ba a tsakaita akan cewar tsarkake wato tsaftace haƙora kawai ba kamar yadda waɗansu suke suke fassara siwak da shi saboda an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aswakinsa yana goge harshensa har ya rinka tura aswakin can ciki har kaga kamar yana kafaro amai kamar yadda ya zo a hadisin abu musal ashari saboda haka kaga ya hada asu a harshe ma ana yana bukata a tsaftace shi kuma kamar yadda ko abin nan masu ilimin likitancin haƙori suna nuna cewar wajen wanke baki ba kawai haƙora mutum zai wanke ba bal hatta a harshe shi ma yana bukatar a tsaftace shi to kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yanda ya aikata yadda yake yin aswaki ya nuna mana cewa harshe ma yana buƙatar tsabtacewa wa hisalul fitra da kuma ayyukan fitra wato abubuwa waɗanda suke na fitra al fitra ma'anarta wato addini ko kuma asalin halittar Allah maɗaukakin sarki dan daga fatara ne fatara shine ikhtara abinda mutum aka abinda ya kirkiro Allah shi ya kirkiro halittar sammai da ƙasa to alfitra wato shine abin da aka kirkiri halittar mutum a kansa wato asali an gina mutum akan waɗannan abubuwa ma'ana ta uku kuma shine a uh, sunanul fitra wato sunanul mursali sunonin annabawa dukkan annabawa wato akan fitra suke shine wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra kowane ɗaya yaro ana haihuwarsa akan fitra wato addini batutar kan asalin halittarsa in ka bar shi zai ba addini ba tuta iyayensa su ne suke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi to ma'ana ita wannan fitra wannan asalin addini ba tutar da asalin halitta akwai abubuwa waɗanda suke a cikinsa waɗanda su ne wannan babin zai karantar da musu musamman ne abubuwan da suke su ne wato a tarin abin da za a ce wanda ya tara su to ya tabbata akan fitra wanda ya kasance a kansu ya tabbata a kan sunonin annabawan Allah kuma ya tabbata a kan addinin Allah batutar da kuma asalin halittar Allah yadda Allah yake so halittar ɗan adam ta kasance hadisi na dubu da ɗari ɗaya da casa'in da shida ne da casa'in da shida ne idan na ga nuskar tawa ta ba ta wancan makon ba ce lissafin ya sha bambam ko to wannan nusar ba ita ce wadda na zo da ita wancan makon ba a wancan nusar ta hakikin sheikh na albani ne wannan ko ta hakikin shu'aib al-arnaut ne akwai dan bambanci wajen wajen tarqimin wajen bi an abi hurairah radiyallahu an daga abu horaira allah ya da shi wannan wato za mu ci shi kenan hadisi na farko kenan a cikin wannan babu daga abu hurairah Allah yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwaki kulli sala da ba dan ka in tsananta akan al'umma ta ba ko kuma ala nas akan mutane la amartuhum bis-siwak da na hore su da yin aswaki ma'a kulli sala tare da kowace sallah muttafaqun alaihi wannan hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun waito shi wato ma'ana laula dinnan harafin tamanni ne da ba dan abin nan a harful imtina limtina da ba dan abu ba da ban yi abu ba wato da ba dan kan saboda hanin tsanantawa al'umma saboda haka aka samu rashin umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kan tsananta ma al'umma ta al-mashaqqa tsanani tsanani dukkan ibada ba ta rabuwa da tsanani dukkan ibada ba ta rabuwa da tsanani domin shine ma'ana at-taklif at-taklif shine ilzamu ma fihi kulfa mutum abin da yake akwai nauyi akai bin addini shi kansa nauyi ne a ce sai kayi alwala a ce sai ka tashi ka tafi masallaci komai sanyi sai kayi alwala sai dai in zai samu karshen lafiya a yi maka rufsa ka je kai aikin hajji jihadi fitar da dukiya domin ka bayar da zakka duk waɗannan abubuwa akwai mashakka a ciki akwai akwai nauyi to amma kuma gashi kuma Allah ya ce ma ya Allah li yaj'ala fid dini min haraj Allah baya so sanya muku wani kunci wani takura wata takura a cikin addini to gashi kuma ya dora mana abin da yake akwai tsanani to shine malamai suke cewa abinda wannan ayat da take cewa Allah baya so ya tsananta muku ya dora muku abinda zai sa muku tsanani da kunci ma'ana kunci sama da kunci wanda yake kowace ibada tana tare da ita tunda a sifan mu ta bauta asalin halittar mu Allah ya halicce mu ne dan mu bauta masa saboda haka dole ita ko bauta sai an dandana hmm? dole bauta sai ka sai ka sha wahala akan bauta ɗin to wahalar to kowace ibada tana da gwargwadon tata wahala kowace ibada tana da gwargwadon wahalarta yayin da wahalar ibada ta fi iyakar da Allah ya iyakance mata to shine sai sauki ya zo to wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yace da ba badan baya so ya tsananta ma al'ummar sa ba wato ma'ana ya dora musu nauyi sama da nauyin da ibada ya kamata saboda sama da nauyin da aka kaddara ma ibada wannan ya daga cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa wato da ba don kai ya tsananta musu ba ummati nan abin da yake nufi da al'ummarsa ummatul ijaba wato al'ummar da suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sune musulmi kenan domin al'umma akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba ummatul da'wa wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su musulmi da kafirai ummatul ijaba ko wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune ake nufi a nan wajen shi yasa ya ce ummati a wata riwayar aw nas akan mutane la'amartuhum bisiwa da na umarce su da ma a kulli sala tare da kowace sallah wannan hadisin ya nuna muhimmancin aswaki cewa saboda muhimmancinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyya yayi azama kan ya sanya shi umarni nasa ga al'umma cewa su rinka yin aswaki yayin da za su yi kowace sallah abinda kadai ya hana shi kai ya zamanto tsanani ga al'ummarsa wani hadisin ya nuna muhimmancin aswaki kenan ya nuna muhimmancin asuwaki tare da kowace sallah wanda ɗaya daga cikin bigiran da ake sana aswaki kenan tare da kowace sallah ta farilla kuma a cikin wannan hadisin ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi kaga cewa yi da ba dan kai ya tsananta ma al'ummar sa da ya umarce su saboda haka ba abin da ya hana shi umarta shine cewar dubin da ya yi na kan cewa kai ya tsananta ma al'ummarsa wannan ijtihadi ne wanda yake wannan shine kaunin jamahirin malamai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma an nasi bima araka Allah Allah ya ce mun saukar da littafi a gare ka da gaskiya don kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimtar da kai abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya fahimta daga cikin qadiya sai abin sai hukunci da shi ko da wahayi bai zo masa ba amma ba a barinsa kan abin da yake sabanin wahayi abin da yake sabanin abin da Allah ya hukunta za a gyara masa duk da yake hukuncinsa ko da ishtihadi ko ba da ishtihadi ba masdudi ne akwai shiriyar Allah katartacce ne akan katari yake datacce ne da gaskiya a sannan wannan ya nuna mana cewar in shahid ne akan cewa kowace ibada tana da tata gwargwado na mashakka wadda idan ta fi wannan gwargwado din na wahalar sai sauki ya zo sannan wannan ya dace da ka'idar da da malamai suka ɗauka ɗaya daga cikin ka'idodi guda biyar na addinin musulunci wanda dukkan dukkan mazhabobi sun tabbata a kansu ita ce ka'ida ta guda a ka'ida ta hudu a ko waɗansu a ita ce ta uku al-mashaqqa tajlibu taysir tsanani yana kawo sauki ko yaushe abu ya to akwai tsanani to shari'a za ta kawo sauki da an wajabta yin asuwaki da kowace sallah da zai to akwai tsanani sannan har wa yau daga cikin abin da za mu fahimta daga cikin wannan hadithin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuni yake akan wajabci nuni yake akan wajabci tunda wannan yana nufin abin da